ni na san ni ina da tsayi wannan tabbas ne amma dai kuma sai gashi kuma an sa da daga kai <laughs> to me zan ce ta barkalla <laughs> to yanzu wato za mu so ka gabatar da kanka ga masu kallo ok da farko dai suna faruk adamu ciroma memba na a ofisin suleiman editor to kai edita ne ya ni editor ne ni producer ne producer ne to ko zaka dan wato ka san ku ana muku lakabi da mutanen boye kuma ku ne Kannywood tunda an babu ku jaruman ba za a san su ba so kaman wasu fina-finai ne wato zaka iya faɗawa masu kallo don ka farfado musu da tunaninsu su san wato kai ainihin waye kai mm, akwai fina-finai da yawa da wanda suke da amma as for now ba za su iya zuwa kaina ba saboda ba sa nan a memory na memory ya riga fading <laughs> to masu kallo wannan yana nuna maka wannan babba ne zan iya cewa babba kuwa na eh? ce kai wannan babba ne ka san an kaji mutum ya ce bai ma san films din da ya yi ba ko to adadin su suna da yawa to memory ne ya fadin <laughs> <laughs> to yanzu wato me wato eh, gudunmuwan wanda ka kawo ama awards mm, gudunmuwa shine na support na cooperation na enlighten mutane mini ama awards as kamar da aka yi shi last 3 to 4 years da aka yi su mun yi participating kuma muna fatan a cewa an samu haɗin kai ama awards daga level din national ya koma international level so wannan ma wani ci gaba ne wanda kuma ba without cooperation hakan ba zai kasance ba without ah, jajircewa na shi ama award organizers hakan ma ba zai samu ba so we really appreciate muna so ya zama african ama award ba ma abin nan ba ba ma western africans ba ya zama africa gaba daya mun gode na gode ne ba